Bismillahirrahmanirrahim. "Anaya" kashi na shida cikin sauri ta karba cikin sauri ta kabar da shi tana cewa malam mai ruwanka da dukiyata kashe min su kake son yi cikin mamaki ya ce haba ta bawa me ya kawo wannan maganar kuma abinci fa nake ba su aika mata yi ma ki gode mun ba ki dinga faɗa min irin waɗannan kalaman ba taɓa baki tai tare da jan dogon tsaki tana cewa wannan kuma kai ka sani ni dai kar ka sake ba su wani abinci ka rike ba na su jinjina kan shi tare da cewa shikenan dawar sai ya dauka ya nufi ɗakin sai yana mamakin irin waɗannan munanan ɗabi'u da take yi barin tunanin yayi a rashin ganin a ran shi ganin sau da matarsa ta biyu ta shigo ɗakin kalansa dai ta ce auri dan Allah wai ba za ka hakura da auren indan nan ba kalanta ya ce ke ma kina bayan ta bawon ni da sauri ta girgiza kai tana cewa a'a kawai dai na kamar auren nata na shirin kawo matsala ne a zamantakewar ku da yaya cewa ai ai na sha ke ma kina bayan ta bayan ta ne kin ga sai in san mizanin da zan ajiye ku ke da ita girgiza kai ta tana cewa a wallahi kawai dai naga kamar abin zai saka yayi a matsala ne shi ya sanya ne magana dariya yayi kawai don kishin indon ya hango kara a idanun saudan amma da ta ga kamar ya gane sai ta canza magana idan suka zauna suna yi don ita ce ke da shi rana amma zuciyarta nan dam da kishi da tsanar indan don ganin yadda mai gidan nasu yake daukin auren kamar wannan ne aurensa na farko a duniya kamar bai taba yin aure ba haka dai suka ci gaba da tafiya lokaci na da sakanni suna komawa mintoci mintoci na komawa awanni awanni na komawa ranaku ranaku na komawa satuka satuka na komawa wata gashi har wata ɗayan da malam da malam na dudu ya ɗibar marƙwaggo ta bawa sun cika tantabaru sun sha azaba da masifa don sai bayan awa biyar biyar take zuba musu abinci shi ma ɗan kaɗan ruwa kuwa babu shi sai ta niyya take su da rana bayan ta gama duk abin da take yi ta fito da su daga cikin kejin kwance suka kwance kwance su tai aiko tuni suka tashi wani farin ciki ne ziyarci zuciyar gwaggo ta bawa don ita gani take wannan tashin da suka yi sun tashi kenan kuma kamar yadda malam na dudu ya faɗa mata shi kenan auren indo da audu ya tashi da farin ciki ta shige ɗakin ta audu yau ya ga abin mamaki don girki na musamman gwaggo ta bawa ta shirya masa komai yau yi mai take yi kaffa kaffa jin zuciyarsa yake yi fes kamar a lokacin aurensu na saurayi da budurwa isuhu ne ya shigo gidan yana kwala ma gwaggo ta bawa kira gwaggo gwaggo da sauri ta fiyo daga daki tana cewa haba isuhu wannan wani irin kira ne kake min sai ka ce wani makaho dariya ya ce gwaggo Allah tantabaru na tsinta a gona baba kuma ma aure juyowar da gwaggo ta bawa za ta yi kawai sai ganin tantabaran ta saki ta a hannun isu ihu ta saki tana cewa isu mai zan gani haka ka wuce ni isu wawa kawai a ina ka samo su lokaci ta fara yi kamar kamar ta samu jaki da kyar aka anshe shi a hannunta zama ta a kofar ɗakin da tana cewa wayyo Allah na shiga uku na lalace isu ka cuce ni wayyo Allah mutane ku taimaka min shikenan isu isu yau sai na kashe ka a gidan nan mikewa ta ga dangadan ta kansa ƙara ruko shi ƙara rike ta kishiyoyin nata suka yi fusge fusge kawai take yi tana so ta kama isuwa amma sun rike ta ana cikin wannan abin ne habi ta shigo gidan da sallama fuskewa gwaggo ta bawa ta daga hannunta daga hannunsa ta nufi gun habi tana cewa habi isuwa ya cuce ni ya dawo da tantabarin nan ganin da habin ta yi tana son ta yi musu tsoron silili saboda tashin hankalin da take ciki shiga ɗaki ta suka shiga ɗaki suka yi kuka wa ta bawa ta saka mata tana cewa habi na shiga uku na lalace wannan tsinannen yaron ya ja min masifa da bala'i dan Allah ki taimaka min kallon ta habi ta ce tashi ki shirya mu tafi gun malam na dudu sai mu ji za a yi cikin kuka gwaggwa ta bawa ta shirya suka tafi suna zuwa suka yi wa malam bayanin abin da ke faruwa kalansa ya ce yanzu abin da nake so ki sani ta bawa shine dole sai an yi auren indo da audu dole sai ta shigo gidanki yanzu za mu dakata ne za dakata da duk wani aiki sai bayan an yi auren su auren su da indo kuka kawai gwaggwa ta bawa take yi har suka iso gida cikin kankanin lokaci wa ta bawa ta yi baki ta rame duk ta saka ma kanta damuwa akan auren inda shi kuma audu bai ma san tana yi ba dan shirye-shiryen aurensa kawai yake yi a hankali kwance hakan ne yake ƙara tunsa da gwaggwata ta bawa ta kara da hankalinta idan kuwa habi kullun tausar da take yi tana cewa ko ba ko ba boka ko ba malam sai mun hana indo kwanciyar hankali a gidan ko da kissa da kisisi na irin na mata da waɗannan shawarwari yasa sa ta bawa ta fara kwantar da hankalinta indo kyakkyawar bafulla na wacce duk garin babu mai kyanta gaba ɗayansu su daga ita har iyayenta kyawawa ne na gaske da mahaifin indo ta bawa da mahaifin indo ta bawa ya so ya aura amma da ta ga bai da abin hannu sai ta ki amincewa sai sai ya auri sa'ade ita kuwa ta bawa ta auri audu bayan auren ne Allah ya buɗa sani har hanyar samu hakan yasa ta bawa ta dinga dana sani har ya kai ga tana son kashe aurenta ta yanda za ta dawo ta auri sani amma Allah bai kaddara hakan ba gogo ta bawa ta tsani sa'ade kamar yadda ta tsani mutuwarta ko ganinta ma ba ta son yi har ta harta yarta ɗaya indu da ta haifa ta tsana hakan yasa lokacinsa lokacin da ta ji cewa audu zai auro indu ta ce ita bata san wannan ba haka aka ci gaba da shirye shirye aure yadda ya kamata ranar sati aka daura auren audu da indu akan sadaki naira dubu ishirin lakadan ba a jalan ba wannan kuɗin da gwagwa ta bawa ta ji cewa audu ya bayar ya kara mata ya kara mata tsanar yarinyar don duk cikin matansa ba wacce aka bayar da ko dubu goma a matsayin sadakinta amma yanzu ga shi ya bayar da dubu ishirin a matsayin sadakin auren an sha shagali iya iyawa sannan aka kawo amarya ɗakinta goggo ta bawa har da kuka lokacin da ta ga an kawo indo kamar ta je ta kama ta ta shaƙe ta har sai ta mutu ta huta haka dai amarya suka dinga shan amarcin su cike da kwanciyar hankali auduji yake yi kamar bai taba aure sai yanzu Goggo ta ba wa Ciya ɗakinsa tana ce mai, Malam yanzu saboda ka yi sabon aure ne kake wulakanta mu, a ita ma amaryar za ta tsufa ne. Kallon ta ya ce ta bawa, ba za ki gane ba ne Indo ta yi ga kyau, ga iya girki, ga iya kwalliya, ga kwaba wanda in tana min ji da ke kamar daga ni sai ita a duniyar nan. Kuka Goggo ta bawa ta fashe da shi dan tsabar kishi. Kallonsa ta ta ce, yanzu Audu ga a gabana kake yaba matarka, haka mu kuma yanzu shi kenan mun zama chos ko? Dariya kawai yana girgiza kai ya ma rasa Mai zai yi shi fa iya gaskiyarsa yake faɗa tun dan tunda yake soyayya bai taba son wata ƴa mace ba kamar yadda yake son indo ji da ita yake yi kamar ransa kallonsa ta kallon ta bawa ya ce ki yi hakuri ban faɗa hakan ta in ɓata miki rai ba haka ya ta lallashinta har sai da ta sako daga dokin fushin da ta hau lokacin da ta fito daga ɗakin ta da indo a tsakar gida tana shirin dora abincin dare tafiyan yanga ta bawa ta fara yi tana cewa dole a yi mana abinci mu kuma mu kulle a ɗaki mu da miji kuma ranar girkin wata dariya indo ta kwashe da shi tare da cewa tab mu kuma za mu ɗora mu kai wa miki mu kai wa miki ya ci ya santi ya ce ya ce bai taba cin abincin da ya daɗi kamar shi ba mu je mu kwanta ya ce yanzu ya san dai aure da da cus yake zaune kukan kura gwagwa ta bawa yi akan indo kaucewa indo tai tana kwashewa da dariya dan dama tonanta tai dan ta haukace mata ta yi ta cin dariya dariya ta dinga yi ganin yadda goggo ta bawa take ta zuba uban masifa kamar wacce aka sa mu batir cewa take yi dama namiji munafiki ne ta audu ya ce ta bawa yanzu ni kike ta kira da munafiki dariya kawai indo ke yi goggo ta bawa ta ce uban waye ya ce ma indo wai mun kuma macus in ba kai ba cikin ɓacin rai ya ce ubanki a yi gonan aka fara wani sabon rigima sai ka ce gidan dambe kafin ka ce me kafin ka ce kwabo ta bawa ta kuma indo da dambe a yi kuwa kun san kusan ba za a haɗa ƙarfin matashiya da da ta bawa ba a take a gun indona lakada ma goggo ta bawa shegen duka ta farfasa mata baki har da ta a kumatu sai da hakoranta suka fito da ƙyar aka karɓi ta bawa a hannun indo kuka goggo ta bawa take yi tana cewa allah ba zan yadda ba sai na rama kwacewa ta yi suka ci gaba da dambe inda indo ba daga nan ba dukan gaske ta kara yi mata ta cire mata zani a tsakar gida gashi ba komai a jikinta ihu gwaggo ta bawa ta fara yi tana cewa dan Allah malam ka taimaka min kana kallo ta yi min tsirara a cikin mutane da aka raba ta bawa da indo fada sosai audu ya musu inda ya ce duk wacce da kishin yar uwarta sa ba za ta iya zama ba to ga hanya nan za ta iya barin gidan wannan maganar ita ce ta sa ta bawa bata kara takalar indo da fada ba kwata kwata a kwana a tashi lokaci da ta tafiya ga shi an wayi gari indo na dauke da ciki tunda ba wata bawa ta kalla ido ta ga cikin jikin indo hankalinta ya mummunan tashi ko da ta sanar da habib shawara ta bata kar su je gun malam na dudu su yi amfani da tasu hanyar su salwantar da cikin duk wata hanya ba wacce ba su ba don ganin cikin indo ya salwanta amma Allah bai ba su iko ba hankalin gwagwa bawa ya kara tashi sosai daga baya kuma sai suka yanke shawarar cewa in indo ta haihu kawai su kashe abin da ta haifa zai fi musu hakan kuwa aka yi ranar da indo ta tashi da na'uda gwagwa bawa ce da habi suka karba haihuwar nan da nan dan na zuwa duniya ko kuka bai yi ba ba imani ba tsoron Allah gwagwa ta bawa ta murɗe wuyan dan bai ko shura ba ya ce gagarin nan kuka ta fito tana yi tana faɗa ma malam audu cewa indo ta haifi ɗa namiji amma bai zo da rai ba audu ya ji ba daɗi don ya kwallafa rai akan ɗan da indo za ta haifa mai son cikin tun kafin ta haife shi so kuma mai tsanani sanda aka kawo mai yaron ya gani sai da ya yi kuka dan yaron kamar bai mutu ba kyakkyawan gaske da shi Indo ita ma ta sha kuka har ta ba uku lada idan ita ma ta ƙwalla farai a kan cikin nata. Hakan nan dai suka ɗau dangana. Haka rayuwa ta ci da tafiya cikin gidan Audu. Kowa kishi na cin zuciyarsa don ba mai kula wani a tsakanin matan nasa. Har gara ma Indo da ita ce karama takan je dakin kowace ta gaishe ta da safe. Daga haka kuma babu wani abun da ke kuma hada su. Kowa harkar gaban sa shi yake yi. Da bayan wata hudu da haihuwar Indo ta kuma samun ciwon cikin. sun yi barna sosai da samuwar wannan cikin haka dai ta ci gaba da sa har ya kai watan haihuwa abin da ya faru wancan karan shi ya faru wannan karan wato gwagwa ta bawa ta ƙara kashe yarinyar saboda wannan karan mace ta aka saba mace aka haifa indo ta yi kuka kamar ranta zai fita hankalinta ya tashi daga haka ta kasa yadda cewa yaranta haka kawai suke mutuwa alamar tambaya ta dora akan gwaggo ta bawa duk da cewa bata fito a fili ta faɗa ma kowa ba hakan yasa lokacin da ta samu cikin na uku ta ce ba za ta taɓa bari ta haihu a cikin gidan ba duk yadda ta duk yadda za ta yi za ta yi insha Allahu a gidansu za ta haihu ranar da yamma gun karfe biyar indo ta fara nakuda tana jin ciwon ta san haihuwa ce hijabin da ta dauko ta saka ta fito a kofar gida ta da audu kallon ta ya cike da mamaki ya ce indo ina zuwa kuma bai kamata kina tafiya ba a cikin wannan halin da kike ciki kallonsa dai cikin dauriya ta ce zan je gun inna ne na ji an ce ba ta jin daɗi yanzu zan dawo kawai ina son ganin ta ne dariya ya ce kai indu to shi kenan sai kin dawo tana shiga gidansu kudan ya taho gadan-gadan cikin lokaci kankani ta haifo ɗanta namiji kyakkyawan gaske audu na zaune aka aiko yaro ya zo ya faɗa mai indo ta haihu a gidan inna cikin farin ciki ya nufi gidan sai da ya je kofar gidan kuma sai ya kasa saboda kunya shiga gidan yake sai da mahaifin ya sai da mahaifin indo ya zo ya shigar da shi cikin farin ciki ya karbi dan yayi masa da hudu ba sannan ya mai da shi gumu inna gida ya nufa dan sanar wa iyalansa a samun karuwa ba karamin tashin hankali gobe ta ba ta tsinci kanta a ciki ba sannan ta ji labarin haihuwar indon don ta san sanda indon ta fita daga gidan ba haka dai lokaci ya ta tafiya inda ranar suna yaro ya ci sunan kakan shi abubakar amma za a dinga kiran shi da sadiq sadiq ya yi goshi dan tun da ake ma auda haihuwa bai taba kashe kuɗi kamar yadda ya kashe a haihuwar Sadiq ba hatta raguna guda biyu hatta raguna guda biyu ya yanka manya da su ita ma a bangaren indan mahaifinta sai da ya yanka masa duk shanu guda daya daga cikin garkensa wannan abin da matan auga ana yi shi ya kara rura wutar tsanar da suke ma indo a cikin zuciyarsu wanda yanzu ya hada har da na sadiq din haka dai mai jego ta ci gaba da zama a gidansa har ta da ta yi arba'in Bayan Indo ta koma gida ta koma gidanta kiyayyar da matan Audu suke mata ya kasa boyuwa dan yanzu abin ya koma kan Sadiq ba dama yaran gidan su zo su ɗauke shi sai da ka kukan kukansu a waje dan zaluntar ta suke yi haka dai Indo ta ci gaba da hakuri tana zuba idanu gwaggo ta bawa kuwa gun malam na dole ta suka je aka yi ma Indo asiri ta yadda za ta ƙara haihuwa ba tabbas aiki ya ci dan daga Sadiq Indo ko bari bata ƙara yi ba har gashi yanzu ya shekara biyar a duniya Indo kuwa ba ta taɓa damuwa ba dan ta ƙara haihuwa ba dan ta san haihuwa ta uku kuma ga ɗaya nan a gabanta soyayyar duniya Indo ta ɗauka ta ɗauke shi ta ɗora a kan Sadiq ko mai ta samo Sadiq ko mai ta gani za ta siya masa haka rayuwa ta ci gaba da tafiya har Indo ta fara wani irin zazzabi zazzabi mai zafin gaske wanda tun ana ɗaukar shi da sauki har ya zo ya wuce sanda ake yadda ake tunani da farko an ɗauka zazzabi ne daga baya kuma sai aka fahimci ba shi bane an yi magani an yi har an gaji an yi na gargajiya da na asibiti amma an rasa gane kan abin dan gaba ɗaya ba sa aiki haka dai aka ci gaba da haka dai aka ci gaba da yi jikin indo ya yi tsanani da ta yadda komai sai an mata sai dai a kwantar sai dai a tayar da ita lokacin da jikinta ya yi tsanani sadiq na gefenta yana kuka kamar yadda take kallonsa ta yi ta ce ka ya shiru sadiq ka bar kuka na san ba zan tashi daga wannan ciwon ba da nake ciki ba amma ina son ka sani duk duniya babu abin da babu wanda nake jin tausayi kuma ba na son in tafi in barci kamar kai na san lokaci na lokaci na yayi kuma ba zan ƙara rayuwa ba kuka suka fashe da shi dukkansu dan ita dai indo ta san da wuya ta kara ko minti biyar a lokacin cikin duniya suna zaune mun fashin ta ya fara ja baya kafin sadiq ya je ya kira audu indo ta ce gagarin ku na rai yayi halinsa hankalin audi ya tashi yayi kuka yayi kuka har ya rasa inda zai sa kansa su kansu matan audun sun ji rasuwar kamar mai dan kamar mai dan duk kishin da suke yi da ita sun san tana kyautata musu da yaransu amma duk da wannan jimamin da ake yi ban da Goggo bawa don ita ba ruwanta har farin cikin rasuwar Indon take yi, ni kai na har mamakin yadda zuciyar Goggo ta bawa take nake yi, anya wannan matar na da hankali kuwa, anya ta san abin da take yi kuwa. Haka aka ci gaba da ansa gaisuwa har aka yi bakwai, kowa ya watse gidan ya koma shiru a lokacin ne rayuwar Sadiq ta canza bai da mai tallafa mai sai inna amarya wato matar Audu ta uku wacce take wacce take da suna Maryam amma suna kiranta da inna amarya tana matukar tausaya masa duk dan gwaggwa ta bawa bata mai da kyau da yayi abu kaɗan sai duka da zagi ga wahalar da yake ga wahalar da take bashi dan shine ɗebo ruwa bayan ga yaranta maza a ranar shine wanke wanke shine wanki shine shara gaba ɗaya ta susu ta yaron kuma ba wanda ya isa ya mata magana yanzu za ta fara masifa da bala'i kamar yadda ta saba sadak yaro ne mai kokari da hazaka shi yasa su suke matukar alfahari da shi shi yasa aka tashi yin wani competition wanda iya best suka shirya suka tura shi Allah ya taimake shi ya zo na ɗaya ne sanadiyar bashi scholarship din da aka yi don ya karatu a makarantar ya yi farin ciki sosai don babban burin shi dama ya zama sojan sama a haka yi ta karatun shi a Kaduna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a haka har Allah a haka har ya gama ya samu aiki a nan cikin barak ɗin da ke zamfara hankalinsa ya ji hankalinsa ya ji wannan satin gaba ɗaya gaba ɗaya ya karkata zuwa ga gida don haka sai ya taho tashin hankali ba kaɗan ya tadda ba inda ya tadda cewa malam audu ya rasu shekaran jiya ranar ne ranar uku ya yi masifa da nuna ɓacin ransa a yadda ba a faɗa mai ba kallon sa gwaggo ta bawa ta cikin fushi da hasalar da ke cikin zuciyar ta ce to me idan ba a faɗa maka ba in ma an faɗa maka dawo da shi zaka yi ne wannan maganar ta sosa masa duk rai ba kaɗan ba dan haka ba tsoron ba tsoro ya gaya ma ta bawa maganganu marasa daɗi hakan ya sa su arma su ma suka hayayyako masa akan mai zai sa ya zagi mahaifiyarsu ba karamar rikici suka yi ba daga karshe Sadiq ya ji haushi kawai ya bar garin ya koma gun aikinsa haka suka ci gaba da rayuwa inda Sadiq ya fara afkawa harkar neman matan neman mata ne sanadin abokin aikinsa Emmanuel wanda shi gawurtacce ne a wannan harkar haka ya yi influencing din shi cikin harkar Sadiq bai taba ganin mace ya je yana yaji yana son auren ta ba sai akan momi haka aka yi auren su inda tana haihuwa na farko ya sa ma yarinyar sunan Indo wato Aisha ana mata laƙabi da Anaya ta biyun kuma ya sa mata Ummu saboda haka kawai Allah ya saboda haka kawai Allah ya yi shi da ƙaunar sunan na'akun kuma ya sa mata sunan Maryam saboda ba zai ta manta irin gudunmuwar da inna anta amarya ta bayar rayuwarsa ba inda lokaci da ya samu inda lokacin da ya samu ɗa namiji ya ma malam Audu takwara ya saka ma ɗan sunan Abdallah haka suka ci gaba da rayuwarsu amma har yau ya kasa manta mummunan furucin gwaggo ta bawa akan shi inda ta ce mai sai ta lalata rayuwarsa sai ta sabota shi yadda kowa zai kaurace mai sai ta yi mai mummunar illa da ba zai taba mantawa da ita a rayuwarsa ba kullum duniyar nan sai Sadiq ya tuna wannan maganar na gwaggo ta bawa a kansa kuma sai ya yi tunanin cewa me yasa ta kyale shi ba bata mai komai ba har zuwa yanzu ci gaban labari muna shiga gidan muka tadda inna ta bawa a zaune akan tabarma a tsakar gidan kallon mu ta ɗaya bayan ɗaya ta juyar da kanta a hankali muka taka har tabarmar cire takalmar mu muka za mu zauna tsawa ta daka mana wanda ya hargitsa mu kafin ta ce kar in sake kar in sake in ga ɗaya daga cikin ku ta zauna mu akan tabarma tunda ba ubanta bane ya siya mun shegu kafafu kamar tsintsiya kallanta inna amarya ta ta amarya ta da take girki a gefen ɗakin ta tace haba yaya yara sun yi tafiya yara sun yi tafiya mai nisa zuwa nan amma ki musu haka gaskiya bai dace ba dariya in na ta bawa ta tana cewa to sanne in dokin bi kin nanike mu saboda ana kawo miki fakitin taliyar yara da kayan abinci in an za a zo ya dai ya kamata ki rike girman ki ki san babu kyau kwadayi ki rike kai inna amarya tai ta ce Allah dai ya sa Allah dai ya sa ba ni ce a kawo mun ba daga haka ta kalle mu ta ce ke ta kwara ku shigo ɗaki mana binta muka yi da zuwa ɗakin ta wanda dadi ya sa aka gyara mata babu abin da dadi bai saka mata ba a ɗakin hatta plasma babba sai da ya siya mata yanzu haka gas karami ya siya mata tana girki da shi shi yasa ita ma inna amarya take son sa da shi da take son sa da shi da ahalinsa gaba daya zama muka yi muka sha ruwa bayan inna amarya ta zuba abinci ta zubo mana muka ci muna gama ci muka yi sallah sai bacci dan har yanzu muna tare da gajiyar mota dan bata dan bata sake mu ba sanda na kwanta kawai sai kewar Sulaimu ce ta fara ɗawainiya da ni hawaye ne ya fara ambaliya a tsakanin idanuwa na zuwa kumatuna hakika na yi rashi da a ce Sulaimu na nan da wani abun ba zan damu da shi ba wayata na ɗauko na kunna bidiyo ɗin da aka mata da aka mata na yi lokacin da take gab da rasuwa nake kallo babu abin da ya tafi damu daga min hankali da saka ni kuka mai tsanani sai sanda na ta ce maza takwas suka yi mata fyaɗe maza takwas suka keta mata haddi ajiye wayar ne ina cewa wai wannan wani irin rayuwa ce ta ya maza har takwas za su yi rafin mace ɗaya za su lalata mata rayuwa shin sun manta cewa su ma suna da yan uwa mata ne suna da yara suna da kanne suna da yayi suna da iyaye me yasa duk wannan tunanin baya baya zuwa musu ne a gabar keta wa mace haddi haddinta ne sai an zo an ma yara yaran su sai su ji zafi da daga na sama ne ina share hawaye na ce ya Allah kai ka fi ni sanin daidai a rayuwata kai ka san dalilin da yasa ka dauke Sulema daga cikin rayuwarmu kai ka san me kake nufi da ta Allah ka sa haka shi ya fi zama alkhairi a rayuwarmu haka ta yi ta saka haka ta yi ta sakawa tana kwancewa har bacci ya dauke ta wanda aka sanin tunaninta aka tunanin da take yi duk na Sulaimin ne bayan mun tashi daga baccin muka yi sallah zama muka yi muna ɗan hira a tsakar gida saboda duk sa'o'inmu da ke gidan sun je biki cikin gari kallon mu gwaggwa ba wata tana tana taɓa baki ta ce hmm, a yi dai mu gani idan tusa za ta hura wuta babu abin da ba mu sani ba an zo a nan ana mana karyar addini kallon ta kawai muke yi na rasa ma me yasa wannan matar take takalar mu da rigima sai ka ce wata yarinya ai ta wuce wannan